radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci isoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin takwas ga watan mayun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan shawwal na shekara 1444 hijira ga mariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar tara ga watan mayu ranar red cross da hilal ahmar ta duniya an kafa kungiyar red cross ne saboda bada agaji na bukatu da kuma waɗanda suka ji raunuka a yaƙe-yaƙe da ma matsaloli daban-daban waɗanda suke adabar al'ummomi a duniya john harry wani mutumin ƙasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan kungiya a taron geneva a shekara ta 1862 sannan kuma aka amince da kafa kungiyar a shekara ta 1864 sannan daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu wato ranar haihuwarsa a matsayin ranar kungiyar ta duniya a kasashen musulmi dai ana kiran kungiyar da hilal ahmar sannan kuma a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suka kafa rassan wannan kungiya a cikin kasashen su inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki a karkashin kungiyar a faɗin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau wata takwas ga watan mayun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojin nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun a shekara ta 1943 ne da sojin nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu da jamus ta fara daga ƙarshe dai sojin tare soviet daga gabas sun shiga birnin berlin babban birnin ƙasar jamus a farkon shekara ta 1945 amma ƙasashen kawance sun ci gaba da yakar japan wadda ke tare da jamus a yakin har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya akan japan wanda hakan ya sa ala tilas ta miƙa wuya an ɗauki shekaru shida ana yakin duniya na biyu da kuma an kashe mutane miliyan 60 sannan kuma an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka triliyan 1.15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 biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu sojojin jamhuriyar Nijar bakwai sun kwanta dama sanadiyar tashin wata na kiya a gefen hanya jamus ta fara janye sojojinta daga kasar mali an zartar da hukuncin kisa akan mutane biyu da suka yi ɓatunci ga musulunci da alkur'ani mai girma a iran yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin sojojin jamhuriyar nijar bakwai sun kwanta dama sanadiyar tashin wata na kiya a gefen hanya rundunar sojan ƙasar ta jamhuriyar nijar ta sanar a jiya lahadi cewa dakarun ta bakwai sun kwanta dama yayin da motar take dauke da su ta taka wata nake a gundumar talaberi da ke yammacin kasar sanarwar ta ce da misalin karfe shida na safe a kusa da ƙauyen samira kusa da iyaka da ƙasar burkina faso motar take ɗauke da kayan aiki ta ci karo da wata nakiya sanarwar ta kuma ce abin takaici ne cewa bakwai daga cikin mazauna motar sun rasa rayukansu garin samira cibiya ce dai ta haƙo ma'adanai da ke gabar ruwan tekun niger a gundumar talabari a kan iyakokin kasashen mali burkina faso da jamhuriyar niger ɗin yankin yana daga cikin inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda na alka'ida da daular musulunci a cikin sahara mai girma da a takaice ake kira eigs suke kai hare-hare a cikin ƙasashen yankin sahel baya ga waɗannan ƙungiyoyin biyu ƙasar ta jamhuriyar nijar tana kuma fuskantar har-hare daga ƙungiyoyin boko haram da kuma daular musulunci ta iswaf 'yan sandan najeriya sun ceto da mutane 58 da aka yi garkuwa da su a tsakiyar ƙasar 'yan sandan ƙasar ta najeriya sun sanar a jiya lahadi cewa sun 'yanto da mutane 58 daga hannun masu garkuwa da mutane a tsakiyar jihar kogi sai dai ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin ya rasa ransa mai magana da yawon 'yan sandar jihar kogi josephine ta ce an kai mutanen 58 da aka yi garkuwa da su cikin ƙungurmin dajin udulu ne satar mutane da yan garkuwa da su domin kaɓa kuɗin fansa yana daga cikin manyan matsalolin da ƙasar najeriya take fama da su kuma babban ƙalubale a gaban zababben shugaban ƙasar ahmad bola tinubu da zai kama aiki nan da makonni kaɗan masu zuwa jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma na tsakiyarta suna daga cikin wuraren da aka fi fuskantar wannan matsalar ta garkuwa da mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa to kuna tare da radio biyo hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar jamus ta fara janye sojojinta daga ƙasar mali fara janye sojojin da jamus ta yi yana ƙarƙashin shirin ta ne na kawo ƙarshen zaman dakarun nata baki ɗaya a cikin ƙasar mali daga nan zuwa watan mayu na shekara ta 2024 gwamnatin ƙasar ta jamus ta bakin shugabanta olaf scholz ta ce sojojin ƙasar za su fice daga mali sannu a hankali cikin watanni sha biyu gwamnatin ta jamus dai ta danganta dalilin ficewar sojojin nata daga ƙasar saboda saɓan da take da shi da gwamnatin soja ta ƙasar mali tun da fari dai kasar ta jamus ta girke sojoji dubu biyu ne a cikin kasar ta mali mafi yawancinsu a arewacin kasar kuma muhimman aikin da suke shine tattara bayanan sirri da miƙa su ga dakarun shimfiɗa zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato minisoma jamus tana ganin cewa yanayi ya sauya a ƙasar don haka ba za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta ba a wannan ƙasa kwamandan sojojin jamus a ƙasar ta mali kanar haiko banzak ya faɗa wa jaridar tishbegal cewa sun fara lodin kayan aiki a kan motoci 1,300 kuma za a ci gaba da rage kayan aikin sannu a hankali sai dai ya ce duk da haka sojojin za su ci gaba da gudanar da ayyukansu har zuwa lokacin ƙarshe na ficewarsu sojojin na jamus dai suna aiki ne a ƙarƙashin rundunar minnesota ta majalisar ɗinkin duniya wacce aka kafa a shekara 2013 da take da mayaka dubu goma sha biyu daga kafa ta zuwa yanzu rundunar da yi ta yi asarar mayakan da suka kai da da tamanin uku. a iran an zantar da hukuncin kisa akan mutane biyu da suka yi ɓatunci ga musulunci da alkur'ani mai girma ma'aikatar shari'a ta ƙasar iran ta sanar a yau litinin cewa ɗaya daga cikin mutanen da aka zartar da hukuncin kisan mai suna yusuf meherdad wanda yake zaune a gunduma ardabil a arewa maso yammacin ƙasar shine mai kula da wasu kafofin sada zumunta guda goma sha biyar dukkaninsu masu cin zarafin musulunci da yin batunci a gare shi majiyar ta ci gaba da cewa mai da yana amfani da layukan waya biyu ɗaya na iran da kuma na ƙasar faransa wajen tafiyar da shafukan nashi kuma an sami bidiyo ɗin ƙona alƙur'ani mai girma a cikin wayarsa ta hannu kuma ya watsa wannan bidiyon a shafukansa na sada zumunta sanarwar ta ma'aikatar shari'a ta kuma ce mutum na biyu da aka samu da laifin mai suna sadrullah fazil zare abokin mehrdad ne shi ma yana amfani da lambar waya ta ƙasar faransa da yake tafiyar da kafafen sada zumunta ashirin dukkanin mutanen biyu sun yi furuci a gaban kotu da cewa suna watsa ƙidon kafirci da fada da addinin musulunci an rataye mutanen biyu da safiyar yau litinin to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau Afirka a yau. masu rare barkama da hutawa da kwafanin kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har illa yau mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na wani gungun masu zanga-zanga da ya sanya wuta a wasu sassan gonakin iyalan tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta abin da ake ganin wani martani ne ga mummunan zanga-zangar da 'yan hamayya ke yi 'yan jaridu da suka kasance a gonar a lokacin da masu zanga-zangan suka far mata a wajen birnin nairobi sun ce sun ga yadda mutanen ke kwasar tumakai duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar babu 'yan sanda a wurin kuma wasu daga cikin masu zanga-zangar na dauke da adduna inda suka rika sare bishiyoyi da sauran shuke-shuke bayan sun kori ma'aikatan da suka tarar a gonar masu harkokin kasuwanci da ke kusa da gonakin da kuma waɗanda suke tsakiyar binin na narobi su rurrufe shagunansu domin tattauna wannan batun muka yi dr jafar lawal da bai wani masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna nigeria inda muka fara tambayarsa me ya jawo wannan hatsaniyar har aka yi warwaso a gonakin dangin uhuru kenyatta tsohon shugaban kasar kenya eh, wato al'amuran gaskiya a afirka wato sun kai inda suka kai ni saboda al'umma na cikin wani yanayi wato na tsaba talauci da rashin tabbas da kuma danniya na mulki da ake yi da sunan wai ita demokaradiyya din saboda haka ba wai a ƙasar kenya kaɗai ba duk ƙasashen nan in mutum ya je zai ga musamman su manyan kasashe da ake cewa kamar su najeriya din nan kenya da ƙasar afirka ta kudu da ƙasashen larabawa duk za ka ga wato shi talaka yana rayuwa ne a dumauce cikin tsabar talauci da rashin tabbas da yanayi na rudani don haka a duk lokacin da wani yanayi ya zo suka fahimci akwai dama sukan afkama ba wai masu mulki ba dukiyar masu mulki kawai hatta masu arziki 'yan kasuwa a sukan afka mu dukiyarsu saboda kawai suna ganin an fi da su ga kuma rashin adalci da shi mulkin da ake ciki ya shimfiɗa don haka babu mamaki gaskiya abin da ya faru da dukiyoyin shi uhuru kenyatta a kenya da danginsa to dokta bayan na kasan min hira da kai akan abubuwan na najeriya da su koya ga zaɓen da aka yi a ƙasar kenya to sai muka gani kuma kamar wannan wata zanga-zanga tana da dangantaka da, da siyasa to da mana tsammanin an yi an gama lafiya kenan to da mana tsammanin bakwa tafiya shi yana bayan gari eh to ai ko da aka gama zaben gaskiya su kamar 'yan siyasa din na ƙasar kenya wanda san yanayin da suka ma da abun na yafiya bayan zaɓe cewa a haɗa hannu don ƙasa ta ci gaba Ah, shi ne ake cewa najeriya su ah, kwatanta ko su koyi da shi to amma ita ah, wannan wahala da muke magana da talauci to duk akwai su a kasashen nan biyu kuma su 'yan siyasan nan gaskiya ko da a yili sun nuna mu talakawa haɗin kai to a ƙarƙashin ƙasa sukan ci gaba da irin wannan yaudara da bakiri don hawan gwamnati kaɗan mun gani a kenya din kanta inda talakawa ya zama na 'yan wa intan kungiyoyi na siyasa sun tunzura talakawa sun fita suna zanga-zanga tsadar rayuwa wadda an daɗe ana yi don haka ba mamaki yanayin ko da ana son mu najeriya a koyi da shi na shiri da kuma tahiya tare to gaskiya ta ƙasa daina ƙasa to dokta kasan an ce an yi barna a gonakin wani irin wato yawan barna ne aka yi a irin wani gonaki na dangin horikin yatan eto eh, duk wanda ya san wannan ƙasa ta kenya zai san cewa gaskiya shi kamar uhuru kamar yadda kai bayani ya gaji dukiya kwarai da gaske tunda mahaifin sannan ya daɗe yana shugabanci a ƙasar kenya haka shi kuma ya zo ya gaji mulkin nan wanda dukiya da ya gada kuma gaskiya shimfiɗa na ƙasar kenya kamar su najeriya ɗin shimfiɗa ce ta rashin tausayi ga talaka wato jari hujja ne ake yi tsakwaransa don haka akwai dukiya sosai haka kuma akwai manya-manyan gobiki da shi ya gada kuma ya mallaka gaskiya wanda kuma kowa ya san ƙasar kenya tana tunƙaho ne da shi wannan musamman noma saboda yadda suke fitar da kofi hawa da sauran abubuwa na amfanin gona saboda wannan za a ga arziki na gona gaskiya ga manyan masu arzikinsu kamfanoni ne suke da su na haɓaka noma da fitar da amfanin noma zuwa wasu ƙasashe shine arzikin don haka duk lokacin da talakawa suka hau bore din sukan kama gonaki ah, da dukiyoyi na irin wannan amshakan masu arziki. To, dokta duk da cewa hurakin ya ba shi ne yake mulki ba, amma an mamaki ne a ce ba masu da irin wannan gonakin duk da cewa an san cewa irin wannan abu zai iya kasancewa. me kawo haka eh to a gaskiya shi irin wannan yunkuri in ya taso abu ne wanda ko da hukumomin ya sukan gagara su kare shi bare tsiraru masu gadi da jami'an tsaro da akan sa a irin wannan gonaki da kamfanoni don ko a najeriya mun ga lokacin da talakawa suka yunkuri suka rika afkama kayayyakin tallafi da aka ɓoye gwamnoni da yawa suka ɓoye suka kira ba matalakawa da lokacin kuma jami'an tsaro suka kasa kare wa'annan doki don haka ba mamaki a ƙasar kenya su kasa kare wa'annan gonaki da manyan masana'antu na uhuru kenyatta don tarzoma irin wannan in ta taso gaskiya karewa yakan yi wahala sosai to duk da ku naka rarrabe mana wato a dare da abawa saboda ana cewa shi tsohon shugaban kasa uhuru kenyatta ya tallafawa ko sun yi haɗin gwiwa wajen neman ƙuri'un jama'a a wancan zaben da aka yi da shi da rera odinga kuma an ce wannan zanga-zangan 'yan hamayya ne suka yi kuma rera odingan nan ne shugaban 'yan hamayya amma me yasa kuma aka kai hari gidansa eh to abun akwai rudani kwarai da gaske ah, duk wanda ya san yanayin kawancen siyasar kawancen siyasar na kenya yakan canza lokaci-lokaci kamar shi uhuru kenyatta mahaifinsa da mahaifin Raila odinga shi shugaban yan hamayya na yanzu kowa ya san suna da alaka ta fud da fud gaskiya tun da tare suka yi yakin neman yanci din nan kuma shi mahaifin rahila odinga an yi an yi jama'an shi mulki lokacin ya ce ba zai ba saboda yana girmama shi mahaifin uhuru wato shi jomo kenyatta don haka wannan alaƙa ta su ta daɗe sosai su kuma william ruto ya samu alaƙa da bol da shi Uhuru Kenyatta na ɗan wani lokaci a wancan zaɓe da aka taɓa yi wanda aka samu tarzoma kwarai da gaske da kashe-kashe ma. A lokacin haɗakar da shi William Ruto ne shugaba na yanzu da Uhuru Kenyatta suka haɗa kai suka bar shi Rahila Odinga. to wannan karo kuma yanayi ya canza ya zama na uhuru kenyatta da rahila odinga suka haɗa kai cewa shi rahila shi ake so a zaɓa maimakon william ruto to abin ya ba da mamaki kwarai da gaske saboda shi william ruto bai kai su ba gaskiya duk da dai ya yi mataimakin shugaban ƙasa na uhuru kenyatta amma bai da arziki kamar uhuru ko kuma kamar rahila kanshi amma duk da haka allah ya yi shi ne ya ci zaben don haka wannan ta zoma da ta tashi ma su talakawa abin da ya dame su gaskiya talauci ne ba wai waye zai fito ainihi a zaɓe shi ba don haka duk goyon bayan da suke ba rahila din ta kai ga tunda yanayi ne na wawa su aka zo yi na dukiyar waɗanda ke da dukiya to a nan kuma sai suka haɗa kai suka yi ma'uhuru janyata da shi rahila odinga din ta waye suka rika kwasar ganima da duk inda suka samu koda dukiyoyinsu ne to dokta wannan yana nuna cewa siyasa dai ba ta da uwa ba ta da uba ba na so na yi amfani da wancan kalman da ba ta da daɗi saboda ana nuna cewa uhuru kenyatta da shugaban ƙasa na yanzu da zai da odinka duk sun taɓa yin aiki tare me yasa abin kuma ya juye kuma ya sake zama kuma wani iri daban eto eh ai kamar yadda ake magana ne na rashin tabbas din yanayin ka kai ga su talakawa a afirka sun fahimci cewa su wa'annan masu mulki a kowace ƙasa an ka duba wato muradin su suke karewa muradinsu suke haɓakawa ba wai ci gaban talaka ba shi yasa mafi yawancin lokuta in yanayi ya tashi irin wannan na tarzoma ɗin shi talaka ya rufe ido ya hau mamun ga kawai gaskiya wannan kuma shine gazawa na 'yan siyasar afirka kwarai da gaske a duk inda muka duba za ka ga abin da ke su ya za saba wato madafun iko tsakanin su ba wai wato abin da zai sa talaka ya samu sauki ko kuma ƙasa ta ci gaba ba. masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu dr jafar lawal da bai masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyyar ta fasaha ta garin kaduna nigeria da ni abul kunyi da na shirya nake cewa sai wani jikon ko kare ya zub da tsamiyar kura madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salih usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha uku idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna akan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Mai muni. بدتر Mafi muni. Batarin. wanda ya fi kowane muni. Ruz Rana Ruzha Ranaku Jang Yaƙi چه روزهایی؟ ودن به نظر من ا نا تلخ می چی؟ تلخ ترین مپی شیرین میزکی آن داشت shi yana da. Vale. Amma. Khub. Mai kyau. Chebud. Menene ya kasance? Ruidad. Abin da ya faru. Estefade. Yin amfani. Rejim. گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلاح مکامی شیمیایی میگوبا بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا حکنه دردناک می پی همکنون هر حدود کیمان بیست اشرن سال شیکره آن تمام شده شی یک آری بیمار مرس لافیه او بیمار است شی مرس لافیه نی چه مشکلی؟ و چرش لافیا پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da kuma da la banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از های شیمیایی بود. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. تو الله تونزو کما سه اگر ونن تتونا نوا کمر دا تو سکنن محمد دا سارمین تر ترجمه از کن هشان بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ waɗanne ranaku ne suka fi muni a cikin ranakun yaƙi به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر a gani na yaƙi yana da ranaku masu ɗaci da masu zaƙi amma mafi muni akan خب از همه بدتر چه بود؟ تو ما پیمونی مننه تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از های شیمیایی بود. ما پیمونی اچکن ابو بندس کپارو الوکچن یاکی شینه یین امپانی مکامه ماسو گوبا دو گومنتن صدام تایی. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ me yasa gwamnatin Saddam ta yi amfani da چون در جبهه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. saboda a fagagen daga sun sha kayi ایران. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. tabbas har yanzu akwai sauran alamun hare-hare na makamai masu guba. Bale, agar به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی. ای idan ka je asibiti za ka ga kawun sa'id a matsayin alama اموی سعید مجروح شیمیایی است؟ کاون سعید یا جی چیو دا مکمه ماسو بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد ای شی کمر سوران da دامه دگه cikin mazajen ایران، یادی je kuma ya samu ciwo na makamai masu guba. واقعا دردناک است. او همکنون در بیمارستان است؟ حقیقه هکن ینا ده زفی. شما هر انزو ینا اسیبیت نه؟ بله. حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. ای کیمانن شکرو اشرین کنن دیکی یک آری اما اما هر یا yana اسیبیتی او چه مشکلی دارد؟ و چه مسئله یکی ده ایتا؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. kawun sa'id ba zai iya yin lumfashi cikin sauƙi ba yana ma da ciwo na fata mai tsanani Tuma Dalla an daji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib da muke ciki mu tsaya a yakin wadin ramul inda ya kashe mushikai bakwai zuwa takwas daga cikinsu sai suka tarwatse sannan musulmi suka kwashe dukiyoyinsu a matsayin ganima daga nan sai suka kama hanya suka koma madina a wani hadisin ummu salma allah ya daidaita matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana baccin rana a ɗakinta sai kawai ta ga ya tashi a firgice sai ta ce na ce allah ya kasance tare da kai sai ya ce kin yi gaskiya allah na tare da ni amma ga jibrilu nan ya zo mani yana cewa aliyu yana kan hanyarsa ta dawowa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita cikin mutane ya umarce su da su yi maraba da aliyu da abi talib a lokacin da zai shigo madina sai musulmi suka yi sahu saho suka yi saho guda biyu da dama da kuma hagu a kobar shiga madina sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya tare da su a cikin sahu a lokacin da ali ibn abi talib alaihi sallam ya zo kusa da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauka daga abin hawansa ya zo kusa da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya yi kasa ya sumbanci kafafuwarsa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka tashi ya aliyu lalle allah da manzonsa sun yadda da kai sai aliyu ya yi kuka don farin ciki da haka kuma ya shiga gidansa sannan musulmi suka raba dukiyoyin a tsakaninsu har ila yau an ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi wasu daga cikin sahabbansa da suke tare da aliyu alaihi salam a wannan yakin yana ce masu ya kuka ga shugabanku aliyu da abi talib sai suka ce babu komai sai dai babu wata sallah da zai mana limanci sai ya karanta suratu kulhu Allahu ahad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu zan tambaye shi dangane da hakan da ya zo sai manzon Allah ya tambaye shi me yasa sai kulhu Allahu ahad kawai kake karanta musu a sallar ka tare da su a wannan yakin sai Aliyu alaihi salam ya ansa masa da cewa ya manzon Allah ina son ta sai manzon Allah ya ce masa lallai Allah ya so ka saboda sonta da kake yi sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya aliyu idan ba don ina jin tsoron kada wasu mutane su faɗa dangane da kai abinda nasara suka faɗa dangane da annabi isa ɗan maryam alaihi salam ba to da yau zan faɗa wata zance dangane da kai ta yadda ba za ka wuce a gaban wasu mutane ba face sun ɗauki ƙasan da ka taka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a wannan yakin ne dai aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa Wasallam suratul wal'adiyat inda take siffanta yakin da Ali da Abi Talib alaihi salam yayi a Wadar Ramul a wannan yakin ma dai Ali da Abi Talib alaihi salam shine jarumin sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabe shi matukar yabo kamar dai yadda kuka ji daga nan sai yakin Bani Mustalak inda nan ma musulmi sun sami nasara a kansu sun kwashe ganimomi sun kuma kama fursunonin yaƙi da dama sai dai bayan an sami nasara a kansu mafi yawansu sun musulunta a yaƙin ma dai ali da abi talib salam shine jaruminsa don shine ya kashe mutane biyu daga cikinsu malik da kuma ɗansa sannan suka kama fursunonin yaƙi da dama da matansu da yaransu daga cikin wa'anda aka kama dai akwai juweriya yar harisa kuma shi'arin musulmi a yakin banu mustalak shine yato ya mansuru mit wato ya mai taimakawa ka kashe ali da abi talib alaihissalam shine ya kama juweriya yar haritha ya kawo ta gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓe ta wa kansa sai babanta ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya manzon Allah lallai bai kamata a bautar da juweriya ba don mace ce mai daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ka je ka bata zaɓi sai ya ce ka kyauta sai ya je ya ce mata ya diyata kada ki kunyata mutanen ki sai ta ce na zaɓi Allah da manzonsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya inta ta ya kuma sanya ta cikin matansa To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirinmu son dokokinmu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. mu san dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da wasu al'amura na dokoki domin mu san su. Idan mun san waɗansu al'amura na dokoki ɗin nan sai mu aiki da su, mu ɗabbaka su, mu sanya su a cikin al'amura na rayuwa ta yau da gobe, to nan ne za mu samu managarcin rayuwa, nan ne za mu girmama juna, nan ne al'amuranmu za su kasance cikin tsari ba tare da an samu wani tsaiko ba to har yau muna ta bayani ne akan dokoki na al'amuran da idan muka san su muka ɗabbaka su a cikin gida tsakanin iyaye da yara musamman matasa masu zuwa makaranta shirin da ya gabata mun kawo wasu tsare-tsare na dokokin da idan a cikin gida aka ɗauki waɗannan abubuwa a matsayin dokoki na cikin gida to fi ma da za ga cewa tsarin rayuwar wannan gidan ta ɗoru kan doka managarciya wacce za ta gyara al'umma domin su waɗannan yaran matasa waɗanda suka taso a cikin bin waɗansu dokoki musamman na rayuwarsu sun tafi makaranta ga wasu dokoki da suke kai sun dawo a cikin gida ga wasu dokoki ne ai mun yi bayani akan lalle waɗannan kada a mai da abubuwan a matsayin zaɓi shi yasa muka ce a mai da shi a matsayin doka idan komai kake son aiwatar kace doka ce wannan to girmama wannan dokar shi ne nagarta sannan duk wanda ya ki girmama dokar ya mata hawan kawara to za a masa ba to yin wannan ne zai mai da ita doka cikakkiya to mun yi bayani yadda yara suka dawo daga makaranta har suka je gida suka dan huta aka tashi aka je islamiyya aka dawo mahaifi yana gida ya dawo daga gida daga aiki magariba ta yi masa sun yi sallah da iyali an ci abincin dare an huta yara sun tafi sun yi bacci ga doka da muka ce ta zama dokar gida cewa mai cewa karfe kaza za a kashe wuta ta ɗakuna kowa ya tafi ya bacci to kuma muka yi lurin muka yi wani abu na cewa a mai da shi doka duk wanda yake cikin gidan nan kada ya kasance baccin da zai yi kada ya gaza awa takwas ya zama doka ce ta gidan nan kai dan cikin gidan ne a'a bakunci ya kawo ka gidan ka zo ka tarar dokar wannan gida din ita ce cewa dole ka yi baccin awa takwas kafin karfe biyar na asuba da za a tashi a sallah asuba to ka kagan aka mai da wannan ya zama doka to an ɗora yara akan wato hanya managarciya kenan to abin da zai biyo baya irin wannan tsarin da muka yi bayani shine sai a kuma kawo doka ta cewa da safen an tafi makarantar can makarantar su ma sai a ɗora wasu dokoki dama mafi yawa dokoki na makaranta duk wata makaranta da yaro yake zuwa sawa'un makarantar nan ta gwamnati ce ko kuma ba ta gwamnati ba ce private ce ai suna da dokoki wasu dokokin makarantar ma a rubuce suke kafin ma ka sa ɗanka sai ka zo ka ce don allah ina so so zan sa ɗana a wannan makaranta to ina in san dokokin makarantar nan sai a ɗauko maka wani ɗan buklet haka ɗan littafi ɗan ƙarami sai a ce to ga dokokin makaranta sai ka tafi gida ka zauna a tsanake ka duba ka gani duk waɗannan dokokin tun na makaranta ne kuma dole 'ya'yanka in za ka kawo su sai sun bi waɗannan dokoki to kaga wannan tsarin dama ba za a ci makaranta akwai ta saka ka bata da tsari ba a'a duk wata makaranta managarciya tana da tsari tana da dokokinta to dokoki a nan mu matashiya za mu tunda makarantu kowace da dokarta kowace da tsarinta ba za mu ce lallai abin da za mu faɗa duk makarantun da suke nan a ƙasa sai sun shafe dokokinsu sun bi abin da muke faɗa ba a'a mu kurin mu shine mu yi matashiya mu nusar sannan mu yi wani abu na tsokaci domin a ɗora mutane akan wani hanya wanda za mu iya cewa ta yi daidai da al'amura na addinin mu tunda ko mun ki ko mun so a matsayinmu na musulmai wajibin mu ne mu bi wannan addini sau da kafa mu kuma kasance muna ɗabbaka dokokin da shi addinin ya kawo mana rayuwarmu a makaranta ko rayuwarmu a cikin gidaje ko rayuwarmu ma a ko'ina to kada kuma ta zama ta saba da addininmu wannan ne kurin zai samu samu managarciyar rayuwa wannan ne kurin zai samu samu kwanciyar hankali wannan ne kurin zai samu samu tarbiyya ta gari da zama ba 'ya'yanmu to tun da mun yi maganganu na dokokin cikin gida idan muka zo makaranta ita kuma kamar yadda muka ce nusarwa ce za mu yi to ya kamata su shugabannin makaranta din su yi wani tsari tsarin nan su fara yin sa dangane da shekaru na waɗanda za su shiga aji kaza misali muna da naziri a tsari dai irin namu na wasu da dama da ƙasashen afirka musamman waɗanda suke renon ingila muna da naziri wani ma akwai ma pre-naziri ma kafin ana a fara shiga naziri din ma akwai pre-naziri 1 akwai pre-naziri 2 ma sannan a je naziri 1 naziri 2 sannan a shiga primary 1 primary 2 primary 1 ne to kaga duk wannan tsari ne waɗanda suke ya kamata a tantance shekaru domin wannan yana da muhimmanci waɗanda suke za su shiga pre-naziri din nan a ce to shekaru kaza za wannan ba za mu kayyade ba a kowace makaranta 'yan shekaru kaza su su shiga pre-naziri 'yan shekaru kaza in an kawo su su shiga firamare 'yan shekaru kaza wannan tsari tsari ne wanda kowace makaranta tana da shi wanda kuma ya kamata dama a gina komai akan wannan domin ita tarbiyya takan fi samun sauƙi da nusarwa idan aka ɗora dokoki akan wani minwal wani tafarki wanda za a ga tsare ku ne waɗanda za su bi dokar musamman doka ta makaranta tunda muna zance ne akan dokokin makaranta yanzu tsare ku waɗanda shekarunsu kusan kusan juna ne watakila ma in wannan ya gaza wannan bai fi da shekara ɗaya ba ko kuma wannan ya fi wannan bai fi da shekara ɗaya ba to duk tsare kun juna to sai ga cewa wajen bin dokar da aka sa a makaranta sun fi samun kwanciyar hankali kuma an fi iya aiwatar da dokokin a kansu ba tare da an samu wasu matsaloli ba dangane da shekaru lalle a yi duka a ba da muhimmanci wajen tantance shekarun waɗanda za su shigo makaranta ya zama doka ce ta makaranta pre-nursery 'yan shekaru kaza ne kurin za su shigo pre-nursery 1 kenan pre-nursery 2 ma 'yan shekaru kaza in aka yi wannan firamare za ka shiga ai to 'yan shekaru kaza ne sai a musu wani abu wanda yake shi ma ana yi na test ana gwada fahimta ta yaro kafin ya shiga wannan fa kamar yadda na faɗa mana ba wai koyawa su makarantu muke ba ne a'a tunatarwa ce domin ya kamata a ci a dokokin makaranta duk akwai waɗannan saboda haka idan ya zamana an shigo makaranta an ɗauki yaro an killace masa wani abu wanda ya kamata ya siya na littattafai ga irin uniform ɗin da aka yarda ya zo da su makaranta hatta takalmi ga irin nau'in da zai kasance ya zo da su to waɗannan yana daga cikin dokoki na makaranta na asasi wasu ma makarantu hatta nau'in jaka ma da mutum zai zo da shi sai sun ƙayyade wace irin nau'i na jaka zai zo da shi saboda kada a samu rashin tsari to kayan makaranta dai tabbas ya kamata mata ga irin kayan da aka yarda makaranta ta ce doka ce sai da irin waɗannan kayan za a shigo makaranta maza ga irin kayan da makaranta ta ƙayyade doka ce sai da irin waɗannan za a shigo makaranta takalmi da safa da za a zo da su ga irin yanayinsu ga kallarsu sai shi ma sai an tabbatar da wannan idan muka yi wannan to tsari na makaranta ya fara ginuwa amma idan ba aka yi wannan ba ba a ɗora yara a kan dokoki irin waɗannan ba dangane da shiga makaranta to za a samu giɓi domin waɗannan dokokin idan yara suka san su tun suna ƙanana za su shiga makaranta an ce makaranta kaza za ku je to ga dokokinsu dokoki da suka shafi kayan sawa ko kuma uniform dokoki da suka shafi ainihin uh, takalmi da safa da yaro zai sha in aka ce ga irin dokokin to daga nan sai kuma a shiga dokokin zuwa makaranta in zuwan safe ne misali aka ce karfe takwas za a yi assembly kafin a shiga aji to a sa wata doka dama doka ta cikin gida mun yi bayani akan karfe nawa iyaye za su kasance ɗansu ya ci abinci an shirya shi zai kama hanyar makaranta idan takwas ne za a shiga assembly to ka'ida ɗin a yi ƙoƙari a ga cewa tabbas takwas saura kwata ɗalibi ya shiga cikin farfajiyar makaranta takwas saura kwata ta zama doka ce wannan duk wanda ya zo bayan karfe takwas an fara asambili to a yi masa ukuba ukuban kuma ya danganta ga wace irin ukuba ce makaranta za ta sa to mun dan fara magana akan dokokin makaranta kuma gashi ana ɗaga mana hannu ana cewa lokaci yayi sha Allah za mu tsaya a nan a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa lallala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh